a Abuja ta ci gaba da To masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan takaitaccen hutu. To a yanzu a gurguje kamar yadda na bayyana za mu gaisa tare da bakonmu watakila mu taba ko mu yi shimfiɗa kan abin da za mu tattauna saboda lokaci ya fara mu bakon namu na yau ba kowa ba ne illa a wato matashin <clears throat> ɗan siyasa kuma shugaban wato <clears throat> inuwa a 4 plus 4 na jihar gombe wato baffa abdullahi gombe wanda za mu tattauna a kan irin wato gwamnatin jihar gombe da kuma kamun ludayin shi asiwaju bola ahmad tinubu so alhaji baffa abdullahi barka da shigowa cikin wannan shiri to barka da umar to masha Allah umar ka tamfe eh, <laughs> lalle kuwa kuma cire ma gwandan eh a koma ka tamfe ko kuma umar ka tamfe ka eh, to a gurguje ba mu da isasshen lokaci <laughs> eh. mun ga gwamnan jihar gombe ya fara naɗe-naɗe eh. Eh, wanda kuma naɗe-naɗen dai babu sabon naɗi a ciki ko mu ce babu sabon mutum a ciki eh. an dawo da shugaban shi sakataren gwamnati an dawo da dg na na press da kuma ina jin dg ne na harkokin tattalin arziki da ina jin su uku ne kawo yanzu ana ganin kamar akwai tafiyar hawainiya a wajen wannan naɗe-naɗe ba za a koma gidan jiya a 2019 da ya shigo ba <laughs> to a'udhu billahi minash shaitanir rajin bismillah rahman rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah da farko muna yi wa Allah godiya mai kowa mai komi wanda da yadda da amincewan shi muka samu zuwa wannan wuri hmm. duk da dai yanayi na lokaci Abuja hmm. an dan samu tseko wurin hmm. isowa na da wuri hmm, so da fatan za mini gafara ka cinye wa masu kallo lokaci <laughs> eh so shi yasa nake neman gafara wurin su masu kallo din wato umar abin da yake faruwa maganan naɗe naɗe so lalle an fara naɗe naɗe daga shekaran jiya zuwa jiya so ba mu san yau me za mu wayi gari da shi ba hmm. so watan dai shi sakataren gidan gwamnati ibrahim farfesa ibrahim njodi ya mm. koma kan kujeransa na ssd mm. sannan sai comrade ismail ubami silli ya mm. koma kan kujeran shi na dg press sannan sai dr ma'azu shi ma ya koma kan kujeransa so abin da nake so ka gane shine lalle wa'annan mutanen ko da a ce ba a yi gwamnatin baya da su ba mutane ne wanda suka cancanta ya kamata a ce an nemo su an yi aiki da su a yanzu so ballantana cewar an yi aiki da su an ga kamun su mutane ne wanda za su iya a yanzu kuma sun yi a baya kuma za su iya yi a gaba ma so saboda haka wannan ba laifi ba ne so kuma shi dama komai lokaci ne hmm. shi yasa kake ganin ana yin abin kamar tafiyar hawainiya ɗin da kai bayani cewar hmm. a yau a ɗanyi wannan saboda me yasa kar a zo a yi abun da na sani so shi yasa gwamna a tainuwan shi na farko ya samu tseko ya samu shishigi daga wurin wani mai jagora cewar a'a sai abin da yake so za a yi sai abin da yake so za a yi sai wadda yake so za a sa kamar ya yawwa ka sani ai ai gwamna gwamna ne ko kuma ana ganin cewa babu wanda ya masa shishigi a cikin yanzu a gwamnatin mu na farko akwai wanda yake ikirarin shine jagoran APC a jihar Yake ikirari ko shine jagoran da gaske mu duba al'amarin shi gwamnan nan kwamishina ne na tsohon gwamna dan Juma Goje wato sanata to ni kan yanzu Umar a kwara da ba Ishola Saraki shine gwamna ba Bukola Ishola Saraki dai tukunna ba yayi gwamnan kwara ba sannan aka zo bukola sarake ya zo zama gwamna ai da uban ya yi gwamna sannan ɗansa ya zo yi gwamna uban ya yi gwamna kuwa uban ya yi gwamna mana ya yi mataimakin dama wato shugaban majalisar dattawa dai amma shi yake yin gwamna shi a kwara ai yawwa amma dai ai an samu da uban ya da da an samu faction saboda me yasa duk sanda aka ce maka mutum shine gwamna to kowa fa yana kasan shi duk sanda aka ce mutum shine sarki to kowa yana kasan shi ko ba haka ba wannan faɗin Allah ne kuma wannan faɗi ne na constitution ah, wa ya faɗa a Lagos ai an samu Bola Tinubu eh. a lokacin shine shine jagora kuma duk gwamna yana karkashin sa amma sun samu matsala sun samu matsala da gwamnan ko ba su samu ba a ah, eh? gwamna ɗaya suka samu matsala da shi amma duk sauran gwamnonin kuma ya dawo ya bi ah, an bode ne kuma ya dawo ya bi to ai dai ina gaya maka da shi me bambanta ku a gombe ku da lagos shi kanshi tinubun ya san ai eh. cewar gwamna shine leader na na jiha amma kuma me akwai dattawa waɗanda su za su zo kusa da shi suna ba shi shawarwari to amma mu duba wasu raɗe-raɗe da kamar su ahmad shu'aibu gara sun yi ta nuna cewa duka kusan ya ce kashi 85 cikin a wato mukarraban gwamna inuwa a wannan tenuwa ta shekara hudu da suka yi duk cutarsa suka yi ba wanda ya cancanta a dawo da shi amma ga shi waɗannan duk waɗanda suka ka san Amadu Shaibu garan ne ko labarin sa kake ji a'a ka ba mu labari ka san shi ko labarin a'a na gaya ma dai ga abin da ya faɗa kamar ya shi shirme ne duk wani abu da Amadu Shaibu gara zai faɗa hmm. akan wani sharri ne da kage saboda shi duk abin da bai masa ba so sai ya yi criticizing sai ya kushe eh. yawa to saboda haka ai yanzu kwanan nan dan matsala ya shiga tsakanin su da shugaban ma'aikatan mm, tsaro na gidan gwamnati wato sani bajoga akwai shi uba sannan akwai arzu ssa media mm-hmm. matsala ya shiga tsakanin su abin da ya shiga tsakanin su shine haka kawai ranar inauguration muna tsaye zo ya ba shi takardar speech na inuwa Welbarol ba din shi bane eh, ba ana raba wa mutane a'a ina gaya maka wai zai hau kan podium ya presented a'a to so kaga is going beyond sai chief security officer ya ce masa a ya koma wurin zaman shi wannan ba layinsa bane misali ya hana shi shi kenan daga nan kawai sai aka zo aka ji shi a kafafen sadarwa na yanar gizo iya ta zagin su ba su yi aiki ba su yi ba su yi da duk da can bai san ba su yi aiki ba sai ran suka masa wannan abu so da Allah muna magana ma ka daina ka magana ga ah, gwamnati ai zargi yayi kuma shi ma cikin ah. mukaraban gwamnati ne. yaushe yazo eh, wata gwamnati bai wuce wata biyar ba fa to amma dai an nada babu abin da ya sani a gwamnatin jihar Gombe dan bariki ne mai yawon eh, shanshani ne ko eh, kar dai ayi masa ah, wata to kai maka ne wannan ni a to ba kai ka kama ganin shi ba shi yasa ba na ma so ka kama ganin sa saboda maganansa bai zai amfani ba kuma ba zai amfanar da kowa ba kuma inuwa ba zai yi amfani da maganansa ba saboda ya san shi waye ne shekara uku yana zagin inuwa to yanzu akwai yiwuwar a dawo da tsofaffin naɗe-naɗe ko ko kuna jin za a yi wannan kuma shi nan gaibu sai lillahi wannan mai girma gwamna shi ya bar wa kanshi zaɓi shi ya san me yayi zai shi ya san me ya kamata yi kuma shi ya san da su waye zai aiki to mu dawo sama nan saboda lokaci ya fara kallon mu har yanzu kuna kan bakanku na uh, shi Eh, sarkin fulani ya zama minista ko kun hakura domin mun ga naɗe-naɗen sun fara ɗaukar wani ba ma ga magana zama minista ba a yanzu mun wuce maganan zaman sarkin fulani minista mun ma tafi maganan zamansa gwamna a jihar gombe saboda yanzu haka na fara wani program a matsayina na ciyaman na alhaji dr umaru koyaranga sarkin fulanin gombe bishon hmm. 2027 ko ba ka ba yanzu haka na fara wani program mai suna opinion sampling to ya shirin yake yawwa shirin shine zan dinga bin kan mutane oh baka fara ba tukun eh na ce maka na fara shiryawa shiryawa eh. eh na fara planning kai ma zan zo na hira da kai a matsayin ka na dan gombe a game da alai umar sarki kwairanga ko ba haka ba mm. opinion sampling shine abin da ake nufi shine zan je na jijjira ayoyin mutane mm. a game da sarkin fulanin gombe me ya kamata mu yi me ya kamata mu gyara lapsis din shi ka gane alkairan shi abubuwansa za ka je ka kan mutane da tabai matasa mata christian muslims the all level local government za mu yi sannan za mu zo abuja ko 'yan bariki za mu zo yanzu haka da ku na fara kamar mu yan bariki eh, wanda muke waje wanda muke wajen Gombe dai yau wanda kuke wajen shine barikin ai <laughs> to amma tsaya mm. ka ce an ma wuce maganan minista me kake nufi sai ya gama minista ya je gwamna koko kun bar maganan minista kawai wanne minista kan insha Allah muna fatan shine minista na jihar Gombe a shekara ta 2023 saboda kamar yadda na gaya maka a yanzu ƙasar nan yadda ta fada cikin wani hali hmm. ana neman mutum mai ƙwazo jajircece mai amana mai gaskiya irin alai dr umaru koyar ga sarkin fulanin gombe saboda me yasa mutum ne wanda ya shahara a harkar sanin tattalin arziki mutum ne wanda yake da ilimi na hangen nesa mutum ne wanda yake da ilimi na ya mai da goma ta zama ashirin sannan mutum ne mai ladabi da biyayya wanda tun tashinsa ya zauna a ƙarƙashin mutane da yawa ya zauna a ƙarƙashin irin su alhaji umaru abdulmutallaf ya zauna a ƙarƙashin irin su alhaji malami sarkin sudan na margayi ya zauna a ƙarƙashin irin su alhaji Ali dangote so duk wa'annan mutane ya yi zauna da su sun yi zaman lafiya ya taimake su sun taimake shi ya bunƙasa musu tattalin arziki yana na ɗaya daga cikin wa'anda suke dizainin wa harkokinsa ko da jiya a lagos sai da dangote ya haɗa musu wani reception na wani taro da suka yi suka ci suka sha aka yi sharholiya saboda aka yi nishadi ko aka yi sharholiya a sharholiya ban ji buhari ai sharholiya a gombe ne kake cewa nishadi a buhari kuma a sharholiya yake cewa ko ba haka ba so eh, saboda eh. haka sarkin fulani nan shine ya dace zama minista a jihar gombe in har ana neman ci gaba wa ƙasa don hmm. yanzu yadda tinibun nan ya ɗauko ci gaban kasa. ai bayan da za a yi ma insha Allah a ce ba sarkin fulani bane minista saboda me yasa in ka lura duk naɗe-naɗen da yake yana yin su ne on the right position and the right people ko ba haka ba hmm. in ka lura yanzu ai har ana cewa wai sati biyun tinubu ne ko wata biyu ne ko kwana nawa ne hmm. ya fi shekara takwas din buhari saboda me yasa juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane to amma shi sarkin fulanin nan minista kawai kuke zata masa ai akwai mukamai da yawa da shugaban kasa zai nada ta fuskar tattalin arziki da bunƙasa abubuwa da yawa me yasa sai dole sai minista ministan nan mutum ɗaya ne watakila karkari mutum biyu amma ga su aliyu modibo ga su eh, to ai aliyu modibo yanzu haka baka samu shi gwamna ga su yanzu haka aliyu modibo ji an appointing din shi as chief of staff na senate president yanzu an jima ma zan je masa murna shi aliyu modibo shi aliyu modibo kaga an wuce layinsa wa'anda ka irgo kuma dukkan su babu wanda ya kai sarkin fulani cancanta da kuma capacity da jajircewa da sanin aiki to saboda me yasa saboda me yasa ai in ana dara hmm. fidda uwa aiki. to sarkin fulani shi zakaran gwajin dafi ne <laughs> shi a duk inda yake ya fita daban mutum ne fa wanda ina gaya maka jihar gombe in ka lura an yi shekara ɗaya biyu a jihar gombe ana ta maganan gwamnati shiru gwamnati shiru amma da ya dawo da kansa ƙasa ya shiga cikin gwamnatin tun daga wannan shekara biyun har aka yi zaɓe walwala ake yi kuma kai shaida laji babba azulagun da lokaci ya abubuwan da ya eh. kamata a yi na to lokaci ya mana halinsa watakila ai kana nan abuja zaka sake dawowa mu sake eh. duba waɗansu al'amura da dangane da abin da ya shafi jihar gombe muke so mu ji me gwamna inuwa yaya yake tsarawa ya za a yi kuma shi sarkin fulani ya zama minista masu kallon mu za mu dasa aya a nan kamar yadda <clears throat> bahaushe kan ce laifin daɗi karewa sai kuma a tare mu a makon da wato mako na gobe wato ranar litinin kenan don jin mu ɗauki da wani sabon shiri to a madadin shi bakon namu na yau wato baffa abdullahi gombe matashi kuma fitaccen dan siyasa a jihar gombe shugaban inuwa 4 plus 4 na jihar gombe yanzu kuma shugaban inuwa shugaban <laughs> sarki fulani 2027 to ba sha Allah a madadin shi bakon da kuma mr emmanuel wanda ya naɗi shirin yayin da gerald ya sada mu da ku ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu kasance lafiya ma'asala